a dinga yin adalci mata a dinga adalci maza a dinga adalci so but i'll personally talk about this because of you <laughs> um a dan bani zobo da yi si kaɗan so ka gane mata maganin mata is not a jazz ba tsafi ba ne there is nothing like tsafi about maganin mata It's a combination of roots herbs gane wanda the ke sha yana ƙara sweetness and yana sa vagina is a very tight sannan maganin mata in kana mace na amfani da maganin yana sa private parts ɗin ta dinga smelling nice saboda akwai mata mace da zaka ka ga mace daga kaji jikinta sai ka ji jikinta na ware? daga ka fara taba ta jikinta sai ka ji na ware? to maganin matan nan yana gyara mata sosai This is what I you to know. I saw your write-up yesterday, and you know we chatted. We have fun at least. So I decided to let you know this that maganin mata not just. Saboda na ji kana cewa wai namiji ya mamace. magani ya aure ta sai a ce mugu ne koya mata mugunta amma kuma mata muna yin magani muna mallakan maza <laughs> sai mu zo muna kofarin kanmu da da cewa maganin mata ne alright mun yarda but i thought maganan magungunan mata da muke sha da nauya doing all for you guys don ku muke yi maza saboda muna son duk lokacin da kuka taɓa muku ji daɗi sannan you guys should appreciate us so it's nothing ba gurin boka muka je ba so akwai maza da yawa asin ni ba i'm proud of some men ko a guri na akwai maza da yawa da suke kira na a waya su haɗa da matansu ce da Allah suna son magani amma za su haɗa da matan su wasu za su ce suna kasuwa ne su tura numban da yin maza su kira ne su koma gida za su haɗa da matan su za mu yi magana da matan su za su ce matan ta gaya min wani irin magani take so za ta gaya min wani irin magani take so idan ko bata taba shan magani ba zai ce dan Allah in bashi maganin da yana son ya ji daɗin matan shi yana son matan shi ta ji daɗin shi which is normal it's nothing wayewa ne ba komai ba ni maza i don't know what is your problem muna kwalliyar nan fa ku ne muna gyaran jikin nan fa don ku ne amma still sai ku yi tunanin wai mace za ta iya rike namiji da maganin mata babu ba bokanci ba ne ba bokanci ba ne ko maganin mallaka da muke bayarwa muna bayarwa ne saboda akwai wani auren da zaka gani an cika samun matsala sannan ba wai muna bayarwa ba ne don ta mallake shi ko don ya mallake ta saboda akwai naku ma maza ko ba ku yi ne ku gaya mun ba ku yi akwai naku ma maza yadda kake tunani you want to have peace with your own woman that's why you use that or you want to make her happy akwai ku a cikin ku akwai da suke shan magani ko babu ne akwai yadda kake jin kanka kana so ka sha magani ne don ka satisfy matanka Hakanan mu ma muke son mu sha magani saboda duk lokacin da kuka taba muku ji daɗi sannan da Allah mata bari fara da maza maza you guys should learn how to romance your women as in romance matters a lot in a, in a relationship ko kuma in ce in a marriage akwai mazan da ba su iya komai ba shine daga sun zo kan matansu sai dai kwanta buɗe How? What's that? She's your wife, she's your woman. Make her happy. Malam ko ina taɓa in zaka iya, naka ne. Inda son samu ne ma, Malam ka sa harshenka a ko ina ka lasa. Matarka ce, budurwanka ce. Daga lokacin da budurwa za ta yi ta buɗe kafanta ta malami Za ku iya yin komai, saboda yanzu youth of nowadays gaskiya ɗaya ne mun lalace. baki yi aure ba amma kuma namiji yana kwana da ke ko ƙarya ne in ƙarya ne ku fito ku faɗa baki aure ba maza ki zaka samu wata ba ba maza ɗaya ba namiji ɗaya ba biyu ba ba uku ba samari suna kwana da ita saboda yanzu ku maza shine abin da kuke so a biya muku bukata ku biya mana bukata saboda haka you guys should learn how to romance your woman mata matakka ce romance her taba mata ko ina make as in make her happy make her feel good make her feel like a woman make her feel as if tana tare da wanda take so ke ma kuma mace ki gyara jikinki saboda ba namijin da zai yadda ya zo daga yana taba jikinki ya kai kanshi jikinki bakin shi kinky. maybe he wanted to kiss you or you wanted to start baking you say ya fara jikin jikinki yana wani bashi bashi it doesn't make sense at all malama yi wanka ki kwalliya ki sa turare akwai turaren almiski mata na amfani da miski ne lokacin yawanci lokacin al'ada za ka ga mace ta gama al'ada za ta yi amfani da shi But that's not the only time you're supposed to be using almiski. All the time use almiski. In kin sai almiski mai kyau din, farin miski mai kyau din. Duk inda kika je kika sunkuya kika yi fitsari. Kin zuba ruwa. In wata sun sunkuya dole za ta fasivin kanshin shi. Sannan idan kina zama a cikin mutane kina amfani da miski duk wacce ta san miski za ta iya fasivin ish. Yana da kyau musamman mu mata. To, kai ma baka son ka cire kuɗi ka bata ta gyara jikinta. za je ta yi sata ne ko ba ka son ta bi wani ba ka son ka ganta da wani and you are not faithful to give her money <laughs> okay you don't give me money and you want me to stay eh you don't give me money but you want me to to stay you always be saying baby you are looking nice you smell good but ba kudin ka bane kudin wani ne is that what you want kana zaune da budurwa spend money for her kana da shi Allah ma ya san kana da shi spend it for her that is it mata a gyara maza da Allah kudin nan da kuke ga muna tambaya a gurin ku is not at times is not our wish but we don't have option kana neman mace kana so ta dinga kulliya kana neman mace kana so ta dinga gyara ta you have to spend money for her just spend money on her let her knows that <laughs> guy you love her she will always be happy she being with you shine kawai a gyara a ba mu kuɗi mu gyara jikinmu so that ko ina za ku iya shiga saboda mata fa sai da gyara gaskiya sai da gyara saboda haka mu gyara mata kuna lafiya ya jin daɗi <laughs> um, kun dai san ba zan dina ba ko ba zan dina ba ba zan dina ba amma ina son gaya muku abu daya duk wacce ta san darajar uwarta ba za ta kira ta zagi uwata ba daga lokacin da kika bude baki ka zaga uwata ke ma zan faɗa kin ci uwarki saboda uwarki ba ta fi nawa ba kin gane ko uwa uwa ce uwarki ba za ta fi nawa ba kuma kai ba ta mafi ba ne ke ina ga wai lokacin da aka haife ki a matsayinki na musulma Um, je an yanka rago an yi suna an sassaka miki albarka ba a miki addu'a an ce ki zama yar iska ba ba miki addu'a an ce ki zama yar lesbian ba ko so i don't think i have any business with you did i call your name did i call your name i didn't call your name if i can remember i didn't call anybody's name so you don't have the right ki zo ki zage ni wallahi sannan ma an zaki zagi ki rasa wa zaki zaga sai uwa duk zagin da nake kin taba ji na zagi uwar mutum saboda menene na san fa darajar uwar nan saboda haka ba ni na saki lesbian ba ba ni bane ba ni na saki ba sannan ba ke kika sa in yi magana akan lesbian but don't think that you can stop me you will never in your life you don't have that right ba za ki iya ba saboda haka malama kauce kin gane ko mind your business mind your business ina ga ke kina tunanin lesbian yana kawo miki kuɗi ko ni kuma zagin ke yana kawo min kuɗi sannan zagin ke yana kawo min albarka saboda akwai manya-manyan mutane iyaye ma tsaffi ma da suke kira na su ce a ta Allah ya miki albarka da gaya musu gaskiya saboda kowa ya san gaskiya ne ke gaya mu nake gaya mu saboda haka sai dai ku biya hankali sai dai ku hakura hello Lafiya alo Ka gani a YouTube. Ya ma tuna mu? eh hey, I want to talk about those stupid, idiotic people. Kar shege, eh? Kar shege ya sake tura video bidiyon batsa a online. za ka ɗauki numba na kana kira na karfe sha biyu karfe biyun dare da ubanka kake so ka yi magana kar kowane ɗan iska ya sake kira na da daddare kar kowa in za ka kira ni ka kira ni da rana in za ka kira ni ka kira ni ta ɗin da ake ake na ba wanda ya kwanta bacci za ka zo kana kira karfe biyu karfe ukun dare uwar me zan maka maza kai god dan Allah ku daina kirana da daddare ba na so and some of you will just go eh akwai masu kira su zage ni kai i really appreciate you <laughs> gaskiya za ka kira ka zage ni and you want me to start crying it's not possible sweetheart it's not masu kira na samu albarka kuma Allah ya sa muku albarka mhm. masu kira na ku zage ni ba na rama zagin ai saboda haka kuna yi wa kanku ne bai dame ni ba masu kira na a video call wa kuke so ku gani don ban da aikin yi sai yanzu ina receiving video call just because i want you to see me you dey mad abi something dey do you for head ba eh <laughs> abeg i no want that kind thing ba na so in business za mu da kai business in ka san you don have in in, shawara za ka bani eh wannan ma is a normal thing you can call amma za ka zo kana kira na video call what's the reasons of that video call an ka zo kana kira na karfe 1 karfe 2 na dare sha ɗaya ma bai muku ba amma za ka zo kana kira na karfe sha biyun dare in ina tare da saurayi na sai ku zo kuna causing mun confusion abeg i no want to ah ba na so kun san halin ku maza da kishi yanzu yana ganin an kira na rejecting ya kira na biyu zai tunanin na ba mu wani numba na ne abeg i want to make my baby happy so i don't want anything that will make him angry da Allah rage yan lesbian ku canja ko ku